الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله <clears throat> ما لن يتي كتاب البيوع wannan littafi zai yi bayani akan kulle-kulle na ciniki bai ce kitabul bai'i ba bai ce littafin zai yi bayani akan ciniki ne ba guda ɗaya saboda nau'o'i da fuskokin ciniki suna da dama sai ya fara fassara menene ciniki ya ce wa huwa yalzamu bil qawli ciniki yana kulluwa ne bil qawli da zance adalli mai nuni shi zancen mai nuni alin rido a kan yarda albatini yaddan koyi wato ciniki yana kulluwa ne da zance mai nuni bisa yaddan ɓoye wato yaddan zuciya kenan ɗaya ke wa bil istijabi ciniki na kulluwa da da bil istijabi wato da karba na saya na sayar wato ka karba kenan nawa wannan naira dubu daya na saya na sayar istijab amsawa ke ka amsa ya yi lazina musu jibu lillahi walin rasul istijab amsawa ciniki na kulluwa hanya na biyu kenan walmu'atati ciniki na kulluwa da ba na umbaka nawa wannan abin naira dubu daya sai ka dauko dubu ɗaya sai ka miƙa mutum sai ya miko maka baka ce na saya baka ce na sayar ba shi bai ce na sayar maka ba kai baka ce na saya ba iyaka tambaya ɗaya kai mishi nawa ya ce naira dubu daga nan bai ƙara ce maka ƙalaba sai ya zaro naira dubu sai ya miƙa ma sai ka ɗauki kaya ka miƙa mishi mu'aqati kekeniya ba tare da zance ba baka ce na saya ba baka ce na sayar ba ciniki ya kullu kenan mun samu cewa ciniki na kulluwa ne ta fuskoki guda uku kenan alqaul al-istijab al zance amsawa mi kekeniya gaira mawqufin ala qabdin ba a dora sharadi ba na kulla kasuwanci na kulla ciniki ala akan cewa sai ya karba a'a na saya na su ciniki ya kullu shi kuma karba cin gashin yake yi matsalan shi daban wala khiyari majalisin sannan ba a sharɗanta zaɓin majalisi ba wannan yana da bukatun tattaunawa saboda asarin hadisi ya inganta cikin sahih bukhari hadisi mai lamba 1900 da wani abu cewa manzo Allah sallallahu yana cewa albay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa haka ne ko to wani lokaci ne ake samun khiyarul majlis wani lokaci ne ba a samu akwai lokacin da ba a yi da khiyarul majlis ba abin da ke cewa khiyarul majlis nawa wannan naira dubu daya na saya na sayar ban ba da kuɗi ba ka bani ba wani abu ya ɗauke min hankali ko kila kira ni ko mika wani abu to wannan zaman da ban mika kuɗi ka mika ba manzala ce kana da khiyar kila mai sai da kayan yanzu za ka bata mai lokaci wani ce nawa wannan kace dubu ɗaya ga shi kuma kuma magana da wannan kila waya yake yi kila ba da sako yake yi to shin za a iya karban wannan khiyarul majlis a wannan gaban ko ba a karba za mu dawo kan shi kowane kalma ajiya yake badawa فما كان فيه حق حق توف توفية duk abin da ke da haƙƙin a cika shi kenan ya shafi au ƙila gari ne ƙila hatsi ne ƙila mai ne shi ne haƙo taufiyatin ujibiral ba'i'i ala ikibadihi a matsama a sa ido ga mai sai da kayan lalle ya cika wannan abin cikawa ala qibati tabbatar da ya cika shi wa gairuhu in ba awo bane ala tahliyati a tabbatar da ya mika kaya shi ma ala tahliyati din koda mai cikawan ne a tabbatar da ya mika kayan to cinikin na tabbata ne bainahu wa bainahu mutamakkinan min bainahu wa bainahu mutamakkinan min tsakanin mai kaya da mai kuɗi kowa ya makanu ya karɓi abin da hakkin shi to ciniki ya kullu na sai da ma dubu ɗaya na baka dubu ɗaya ka karɓi dubu ɗaya gashi kuɗin ka ji ɗumin shi a hannunka ka bani kayana na karɓi kayana ga ɗumin kayana a hannuna shine hu wa bainahu mutamakkinan minhu walahu habsuhu mai kaya ya samu daman yi rike kaya rahanan amma in ya kayan ya zan jingina bai sama ne saboda ba ba shi kuɗi ba bai yiwuwa ka je wurin siyan kaya wurin mutum ka ba da kuɗi ka tafi da kaya ba a haka in ma abinci ne ka je ka ci da gidanka haramun ka ci da gidanka don riba ce bai yiwuwa ka je shago mutum ka ce auna mun shinkafa tiya biyu tiya uku ko tiya ɗaya ko ka je shago nawa wannan naira hamsin nawa wannan ka zo kana shin kanshi a shago mutum ya haɗa mai kaya ok zan aiko kada Allah ya sa ka aiko ina ruwan da aiko wanka wayan waye ga maka ana magana aikowa in ka manta da kuɗi ka ga mai ka manta da kuɗi ba dai sai tafiya bi ba a je mai kayan shi je ka dauko kudin in ka kawo kuɗi shi ke na cewa ba amma magana za ka je kawo ai ba magana ba ne kuma ƴan uwa musulmi wallahi ana irin wannan kuma ahlus sunna gaba ɗaya ana wace irin rayuwa ta shirme ga suna suna rayuwa na ne, Allah ya sauki. ko kuma mai au kawai ya auna maka kaya cikin suka tafi da shi a ba ya daba walhu habsu rahnan mai kaya ya rike kayan shi to amma a daidai wannan gaban sunan wannan kaya da aka riga aka sa a leda ko aka sa buhu ko aka ware ya zan jingina bi sama ne saboda ba bashi shi kuɗi ba wa talafuhu qabla qabdihi minhu amma idan kayan ya halaka kafin mai kudin ya je ɗauko kudin ya zo ya karɓa halakan wannan kayan minhu ya shafi mai sai da kayan ba ruwan kowa ya gama haɗa maka kaya ila rigan da ka cire ila wandan da ka cire duk ana samun irin wannan a rayuwa ko irin rayuwar ta banza da ake yi ka je wurin cin abinci sai ka cika koshin sannan za ka ɗauko kuɗi sai ka shafa ka ji zero wani da gangar wani kuma ba da gangar ba ne rayuwa ba wasa ne to sai ya zama ka an gama shirya maka kaya a buhu an gama shirya maka kaya a leda ka shafa ba ku kwandala saboda suka ce bari ka je ka ɗauko kuɗi wanda ya kawo kuɗi da shi kuma ɗauki kaya in kuma za ku dawo tare da kai zuwa biyu kai ka sani amma zuwa uku za ka kai ka sani dai maganan kayan shi dai na nan kuɗi ka je ka kawo ka je ka kawo kuɗi sai kaya aka sace a bakin shago inda ka ƙulla kaya ka aji to wa talafuhu qabla qabdihi minhu in kaya ya halaka gabanin a karba minhu to ne mai sai da kaya ne mai shago na ji na dawo wani afon ya hakuri ga kudin kayan nan nazo da shi ya to ai a can na aje dauka ai ban ga kayan ba a nan fa na aje eh to zo ka dauka inda ka aje ka bani a nan dai ka aje ko to dauko ka bani ya shafa babu kaya to shikenan sai ka rike ka kwandala ba za ka bashi ko ya haɗa maka sabon kaya inda so a shago sai haɗa maka sabo in haɗa maka sabo ka bincika ka tabbatar da kaya ya cika sai ka bashi kuɗi fa in qabadahu wa tarakahu indahu fa huwa wadiyatu amin in aka kulla maka kayan ka kirga kuɗin ka bada ka duba kayan su lau sai ka bar mai shagon ajiya kila siyayyanka na da yawa ko kana da wani uzuri sai ka tafi to wannan ka kaya sunan shi wadi'a kaga kaya lokaci guda ya samu fuska uku yana matsayin ciniki ya koma jingina ya koma ajiya ko ne sunan shi daban ko ne hukunci shi daban idan fa in qabadahu wa tarakahu minhu fa huwa wadi'atu in ya karbi kayan sai ya bar mai shagwa sai tafi sai da ka ya ci siyayya sai ya dawo ya alhamdulillah wane alhamdulillah ina kayan da na bari shagon ka naje na wuce ya na dawo a a can na aji sai aka duba a shi an sace to ba kuɗi ka ba shi wani sai ba kuɗi sai ka ba shi wani saboda wadi'a ne shi ko me wanda aka ba shi wadi'a motaman amintacce ne <clears throat> duk wanda ake ba shi ajiya duk wanda ake ba shi ajiya motaman amintacce ne in kaya halaka baya biya kar ka baka ce a'a alaga ta wala afa shagon nan ne sai yayi na ruwan shi anan shagon yake kai kadi ke zuwa ba ka san kasuwan wasu tara shi da nuni ba barayi da kuɗi shi da da aljinu suna na ciki duk wani mahaukaci na lati manzo Allah sallallahu alaihi ya ji kasuwa da shedanci tunda ka bar shi a kasuwa aka sace ba a da idan mai kaya ba dai ka bashi kuɗin shi ba shikenan kai ka sani wa yashra'u fi sarfi an shaddanta wajen sarf to nan ga ajiya kada mu zo mu sake haɗewa kuma wani wuri kun ga karatu Allah dai ce muke wannan dai karatu da muke muna dai yi mu rage ba shine mafita ba amma dai an rage akwai ajiya a nan wurin sarf canji iri biyu ne akwai canji na kayan da na zo siya na ba in baka ne ka bani wani na zo in baka dawa misali ka bani dawa ko na zo in baka gida ka bani gida ko kuma ma ba iri ɗaya ba na zo in baka dawa da masara da meye kai kuma za ka bani keke surf ba kuɗi ba ne canji zan baka ne kaya ka bani kaya a cikin surf shi za mu karatu sha akwai surf na zo na sai kaya sai ya zama kuɗin da na baka za ka damun da canji sarf ake ce mishi shi ba canji da canji ba bane a'a kayan ne ba kudin shi na baka ba cin gashin kanshi yake yi babin shi daban saboda haka wannan sarfin da yake magana zai magana anan shine ka bani kaya in baka kaya ko kuma sarfu ka bani kudi in baka kudi shi ma sarfu ake ce mishi shi ma wani yana cikin wannan zan baka dalan Amerika ka bani naira nigeria zan baka riyal na saudiya ka bani dalan Amerika. kudi da kudi kai ko kuma zan baka kudin nigeria ka bani kudin nigeria kudi da kudi canji kawai na zo nema zalla wani e ga naira dubu ɗaya ina neman ka bani canji in naira biyar biyar kaga canjin kudi da kudi ya bambanta da canjin kaya da kudi canjin kaya da kudi ya fi rigima don tana da matakan da ba a yarda ba tana da matakan da aka yarda abinda nake rufi, <clears throat> akwai matakan da za a kai in ka je kai siyayya ka ba da kuɗi mai kayan ya ka canji akwai wanda ba ruwan shi da ka canji ka biya shi kuɗin kayan kenan don ba a haɗa ciniki da canji ba sa haɗuwa in ka haɗa ciniki da canji riba ne ba a yadda ba amma wani irin ciniki ne da canji ba a haɗa su zai zo su daban an gano wannan wurin ko wani wuri ne zan baka misali zan zo siyayya na naira goma misali ko naira ashirin ko naira talatin sai baka naira dubu ko kuma ɗaya express yawa ɗaya express na fi ganin ana masu mashi irin wannan sai ga mutum kawai ya ɗan riko kawai shi yana aikin gwamnati ko yana shago kawai da gama mashin eh, eh wani ma saboda wulakanci ya fi ƙarfin ya ce mushi mushi magana da hannu zai rika nuna mai yana ga kamar shi da ke estres din nan kamar wani matsiyaci ne Allah ruta mai tsiya a duniya in aka tsaye da mai mashin kawai aka zuwa wuri nawa talatin ko sai ya je sai zaro na da ba ni canji in ba ka da canji ni zan tafi na ba ka hakkinka a ga wannan da kyan shi mangara a mangare shi a karɓi naira dubu kuma a ba shi a matsayin talatin ɗin shi itifa biyu shi kaga ya haɗa canji da ƙwadago ya haɗa canji da mene da ƙwadago to haɗa canji da ƙwadago ko haɗa canji da ciniki ko kuma ka bu shago nawa wannan naira hamsin sai ka zaru naira dubu sai ka baya? wa ya ce maka ana haɗa canji da ciniki in an tashi haɗawa wani mataki ne ake yadda a haɗa sannan wanne ne ba a yadda ma a haɗa ba kwata-kwata cin gashi kan shi ke a kasuwanci akwai canjin da ba a yadda ba ma ba a yadda a haɗa su ba akwai canjin da an yadda an gano wannan ko to da haka ajiya ce min ne sanar ce kawai muna dai taɓawa bakin gurgudu saboda wani karatun haɗaiki da wani kuma lalura tana ta kan kowa yau ba na nemo makara wani tashi na nemo kullum zan bude gida na bamu ban gani na a bakin kofa ina zu ne kusa ke ina zu aka yi taron dingiya na nema lalura ne wannan nan yana so ya zo dan matsala kaɗan ya rike shi kuma ajiyar da za a yi yau kuma bai ji ba shi mafita a karatu shine karatun ka kai da. in ka karanta gobe ka da a ci gaba amma don ka ji wannan yi wannan wannan wayan na wani karatun ga wani na wani da na wani da na wani yi tara hatsa hayaniya ka riƙe nasi ka halaka kuma ya yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi da saboda ayamutsa ka samu karatu yadda karatun ka same shi a ayamutse za zaka tafi rayuwanka ayamutse a wahale saboda haka mu kalli wannan sarfin da nake so mu gani canji da canji babu ciniki a ciki babu kwadago a ciki wa yushtaratu fi sarfi almunajaza gaggautawa shar'i ne a canji shine munajaza zan zan baka dalan America zaka bani riyal din Saudiya zan baka dalan America zaka bani naira Nigeria zan baka shinkafa zaka bani shinkafa zan baka gida zaka bani gida zan baka mota zaka bani mota to almunajaza a gaggauta me gaggautawan yadin biyadin in baka ka bani shari'a ba ta yadda ka karbi nawa sai an ji maka kamun naka ba ba sarfu ba ne sarfu na kaya da kaya yi sharufi almunajala wajibi ne a gaggauta kowa ya fito da nashi ko in ba ka shiga gida ka ɗauko min naka ba yadda ba in kuka yi haka wani abu ka tsara ku, ba dai musulunci ba an gano wannan ko sai me wa in ikhtalafa aljinsu jinsu ko da ko jinsin ba iri ɗaya ba ne da nan gaba zai bambance bambancin mu na abin nan sarf kuma na sarfu da sarfu kaya da kaya kaya da kayan shi ma za a bambanta shi ko da jinsin ya bambanta ƙila haƙi zan baka keke za ka bani ƙila mota zan baka gida za ka bani ba daban-daban ba ne ba sarfu ba ne ba canji ne za a yi ba to labudda min almunajaza ka bani ka gaggauta bani gaggauta baka abin da kirin da gaggawan shine ba maganar sai an jama ballantana sai gobe ballantana sai karshen wata ba maganar wannan wal في fil jinsi Salatu. kamanceceniya a jinsi a cinikin zinari wato bayan ya baka ka'ida ta gaba ɗaya sai ɗauki maganan abu kwara ɗaya zai baka karatu akan shi sai ka kiyasu saura sai ɗauki zinari tunda su ne kuɗi dama dama kuɗi zinari da azurfa shi kenan sai kuma kiwo shi kenan sai noma duk in ka cire wannan sauran tarkace ni, lalacewa mu ne da kazancewa mu ya sanya aka koma ana ba mu goma samu yau da su matsayin kuɗi da ka shafa aljinku sai ka ji takarda ne da gunki a jiki sai ka rika yawa shi ne arziki kisa haka shi ma sayarwa ake yin saboda mun zama kazamai a kazance muke yau da aka muna rayuwa ne cikin kazanta yanzu kazantawo shi ne kuɗi amma kuɗi su nan guda uku nan arzikin su nan guda uku zinare da azurfa ciwo sai noma kuma abin sha'awa duka waɗannan tarkacen banzan lalacewa suke karewa suke yi ba waɗannan uku su ne suke zama don an samu nan rijiyar man fetur aikin banza ne lokaci kaza za ka a kare don an samu nan rijiyar kaza aikin banza ne ko lokaci kaza za ka a kare don an samu kaza nan karewa yake amma haga ruwan sama haga ruwa da Allah ya ce ya sa arziki a cikin shi magana ta kare noma da kiwo da zinare su ake magana sai ɗauki zinari ya ce wal da fil jinsi muratsalatu kamanceceniya a jinsi guda na zinari ana ce mishi muratsala muratsala nau'in abun awo ne nau'in abun awo ne au bisan jatin ko kuma mumasalan ya zama bisanja da abun awo da ake ce masanja shi masu abun awo muratsala da sanja abun awo ne wato in za mu yi mumasala na zinari ko dai mai amfani da muraqala mai ɗauki mudu mai ƙarfi ko mai amfani da garara mai amfani da buhu zan cika maka wannan da zinare za ka cika min da zinare in zinare da zinare ne mu masala ake bukata su zama iri ɗaya tiya goma na baka na ƙarfi wato tiya na sa ƙarfi ƙarfen tiya na ibi ƙarfen zinare na auna maka tiya goma kai ma shi ƙarfen kai amfani da shi murakala ka auna man fatan buhu ne amfani da shi sanja kai ma fatan buhu kai amfani da shi ka cika masala ake bukata daidai da daidai zinari gutum na ufihil hawalatu kun ga a sarf a cinikin sarfu cinikin canji cinikin canji to ba a yadda da hawalatu kai gami ba ba a yadda da kai gami ba kai dauki ba a yadda da shi a ina ne ke samun kai ɗauki na zo wurin ka canji a ce kuɗi ne zan canza zan tafi wata ƙasa ina neman dala na amerika kakikun kana sai da kuɗi kuɗi kake sai da na kawo maka neran najeriya na kirga maka sai ka duba dalan ka bai kai ba sai ka yi min kai gami sai ka ce to gawa ne akwai wasu daloli da na ba shi sai da mun a can to barin baka ka baka je wajen shi ka karɓi sauran ba an maka ɗauki ba kai mai da ka ba da canjin kai wanda ya zo canji shi ya kirga maka kuɗi kai ka karama mai hankali za ka ba shi wani ɓangare wani ɓangare wani ya ba shi ba a yadda ba ba ruwan kowa da kuɗinka ne in kuɗinka ne ka je karɓo da kanka maganan wannan da ya kawo ma kuɗin shi ka tura shi wurin wani ya je karɓa ko duka ko wani ɓangare ko yaya ne dai hawala shi ne abin ake cewa ko ya aka juyar da mai kuɗin mai kayan na yi amfani da kuɗi ne in hatsi ne ma haka na kawo maka buhun masara goma ina so za ka bani buhun shinkafa misali sarfu za mu yi canji za mu yi bukatun shinkafa nake yi Ko wake nake bukata na kirga maka na buhunan lafiya lau ka zo kirga naka buhunan sai bai kai ba ko kuma ma ba shi a ƙasa ka karɓe nawa sannan ni ka tura ni wurin wani injiyan karɓi naka tunda ai naka ne ba nawa bane in na je can muka rigima muka da rigima fa ko da ku ga tsaya tsaya dan ka tabbatar da nawa ne wani hello hello eh <laughs> na baka kuɗi iri kaza ko eh ina da kaza ko kaza ko eh to shikenan ga wannan nan zai zo ya karba ba yadda ba kai ka je ka karbo cinikin sarfu muke magana don Allah kada ku hada wani karatu da wani karatu Allah ya taimake mu wal hamalatu ko kuma ka dora ma wani ka dora ma wani ba a yadda ba hamala shine lamuni wane na zo karban canji a wurinka na kawo maka naira dubu ɗari na Najeriya ina neman dala misali na Amerika canji ne cinikin sarfo a sarfo da na baka sai ka duba kashi aiko kudin bai cika ba sai wani ya lamunce ka ya ce ayyawa na kudinka bai kai ba a to ni ya zo waje na zan bashi ba wani ya lamunci wannan wanda na bashi kudi ba to ba yadda ba in ka lamunce shi ka je ka ɗauko kudin ka kawo mai ya bashi kai ba a fayyada da yadda ka san ana hudda ba a yadda da kowa ba kai ka ce musulunci ka bai da kowa yadda irin mutanen mungin na suke yi ka ba sai da kowa ba ko kai ka ce musulunci musulunci suka kwafa gaba daya harkar kuɗi shi kenan ba a yadda da kowa ba komai an sa ido a yi shi a gane saboda yanzu nan fitina za ta tashi kudi tana ke hamala wani daukan ma ba a yadda ba to kai gami ma hawala ma ba a yadda ba balantana hamala hawala kayan ilima kayanka ne ka kai ka tura shi ka ce je karba can ba a dawo ballanta na kawai wani wani zama lamuni ya tsaya ya shiga cikin rigiman da ba shi karbi kudi ba a sarku ba a yadda ba warahanu ba a yadda ba canji cinikin sarfu ba yadda da rahanu ba jingina na zo wajenka na kama kudi na za ka bani kudi dubu ɗari miliyan ɗaya miliyan biyu za ka canza man shi sai ka ce to kashi kudin nan bai kai ba ko kuma babu kudin yanzu amma insha Allah yau da yamma ko gobe ko karshen sati kudi zai zo tafiyan ka yaushe ne ka ce na da sati biyu misali kake shirye-shirye to shikenan to yanzu kafin kudi na ya zo rike wannan mashin din ko rike wannan motar da kudi na ya zo sai in baka madadin kudin ka ni da yanzu ji ko kuma sai in ka in kama karban kayan jingina sau in kai ina me zan yi da shi a ba yadda ba ba wanda ya yi da wannan ni na kawo kuɗi na sarfu nake nema canji shi kenan kuma sai in koma da kuge kayan rike jingina fi kuma ka karɓe min kuɗi o bani da kuɗi na ci babi na nan da sati ɗi ko cikin biyu idan an kawo shi kenan sai yanzu zo in canza in kuma da wani shagon da ake canzawa ko wani da ake canzawa ko ma na fasa canjin ne ni na sani muna magana sarku don kada wani ya yi mona bishi to kuma kaman kaza ba ciniki ne fi shi a hankali za mu yi khayaru ba yadda ba babu zaɓi ba a canji in zo canji da canji na na neman canji kila na kawo naira misali za ka ba ni riyal ko dola shi kenan sai ka ce to alhamdulillah da kuɗi na lafiya lau kuma da kuɗin ka lafiya lau mu kirga kowa na shi lafiya lau ai kula ciniki sai ka ce to amma ni zan koma gida mu shawara in an yadda ungo wannan canji to shi kenan canjin da na karɓa ya tabbata in ba a yadda ba to zan dawo maka da kayan ka dawo min da kayana ba a yadda ba in ciniki za mu yi ciniki in sarfo ne a lura a ciniki kun ga haka ya halatta ya halatta in zo siyan kaya wajen ka in ce maka ga wannan kayan zan saya nawa kace naira dubu ɗaya wannan hula dubu ɗaya kace to shikenan ga dubu ɗaya amma da Allah ina zan je gida in nuna wannan hula tukun ni na da zabi ne in na sai hula ko ni dinki na so mata na ta ce yayi ko baba na ya ce yayi ko kawu na ya ce yayi misali na bada misali dinki ya halatta sai ba kwana uku in ka je ka nuna matan ka ta ce ka hawa da Allah wannan hula mai runkunin kanwa mai zai da ita to ka koma da ita sai ka dame da gulin shi da ba kudinka to a canji ba a yi da wannan ba in za mu canjin hula da hula da kai misali za mu canjin yadi da yadi da kai za mu canjin mota da mota da kai ba maganan ba sarku canjin kaya da kaya ne ba to ba shi a nan baya shiga ba a yadda da tsiyari ba a kala abubuwan da ba a yadda da su ba a cikin canji hawalatu kai gani ka miƙa mutum zuwa ga wurin wani ya karbi kaya kana tunanin ka raba kayanka hamalatu wani kawai ya ɗauki rigiman lamunin kaya eh, lamunin eh lamuni jingina kawai a koma da kuɗin kai koma kayan jingina khiyari zaɗi duka waɗannan guda hudun ba da su zinare mana ya kawo mana misali sai ya ce jayidul jinsi wa radiquhu sai ka ɗauko karke sawa'un tibruhu wa madrubuhu sawa'un sahihuhu wa maksuruhu sawa'u kun ga inda malai rubuta ko zan maimaita su dan ya ce ne jayidul jinsi wa radi'uhu wa tibruhu wa madrubuhu wa sahihuhu wa maksuruhu sawa'u ko ba ka rubuta ba to in za ka yi fasara sai ka ce jayidul jinsi wa radi'uhu sawa'u tibruhu wa madrubuhu sawa'u sahihuhu wa maksuruhu sawa'un zinari kenan zinari bai daukan tafaduli wurin canji ba na in baka canji akwai lokacin da wani canjin ke daukan tafaduli fifiko ka bani naka yafi yawa nawa kadan ko nawa yafi yawa naka kadan akwai lokacin da ba a karba a canji a cinikin canji ba a karban fifiko abinda na baka shi zaka bani sai ya kawo kaman zinari jayidul jinsi wa rabi'uhu sawa'u zinare mai kyau da zinare mummuna duk ɗaya ne za a yi awon muratsala ko za a yi awon sanja duk awon da za a yi ko duk wani nau'in awon da za a yi daidai ne ba ruwan wani zinaren ka yafi na wani kyau ba a yadda ba kamar cinikin dabino ne canjin dabino da dabino mun faɗa a can baya cinikin jinsin abinci iri kaza iri daya kuma shinkafa misali yanzu da shinkafa inda mu goma noman dabino shinkafa ce galibi ita ce abinci takin basir to ba wurin wani wannan shinkafan jamila ne ko wannan kulwa duk da jinsi guda ne za ka bani jamila buhu goma zan baka kulwa buhu goma shikin a ce wannan buhu bira ce ko wake wannan wannan wannan wannan waken kanan nadu ne wannan kanan nadi wannan kawane ne oho ba wake sunan shi ba ba jinsin wake ne ba wannan a ci shuru wannan a ci ana ihu to duk ɗaya ne buhu kaza da buhu kaza in dai cinikin canji da canji ne cinikin kuɗi wani na iya fin tsada salam ya yi fada akan dabino kun ga dabino yanzu misali dabino tabbi dabino ai yafi kala ɗari dabino manzo Allah ce duk kudin goro za a yi busashe da busashe danye da danye buhu yawan buhu yawan buhu ba bambanci akwai abubuwan da suke daukan bambanci akwai wanda ba su daukan bambanci can gaba malam zai ma nan duk ajiya yake zai komo yana can gaba yana gaba yana baya yana gaba yana baya yana gaba yana baya karatun a haɗe yake idan dabinan ka mai kyau ne lu'ulu'u ga yanan wannan dabinan shi duk ya lalace ga yanan ga yanan shi ga kaman shi in an tashi canjin dabino buhu da buhu buhu ɗaya zai baka mai kyau kai ma buhu ɗaya za ka bashi irin wancan wanda za a yi cewa mara kyau misali bai kai wannan kyau ba tunda ai kowa ke ko shinkafa yanzu masara misali akwai buhu banza za a ganta ta yi fato-fato ana zuwa nika aka nuko ta ba shi da wani aukin tuwo akwai mai aure za gan shi 'yan ƙanana-ƙanana idan ko surfe ka kai aka surfa aka kawo sai garin shi da yawa ba abun da mu shari'a inda masara da masara ne buhu ɗaya buhu ɗaya buhu biyu buhu biyu duk ɗaya an gane wannan ko dabino yanzu akwai ajiwa yanzu in ka samu tiyan dabino naira ɗari biyu ko ɗari uku ajuwa sai ka sami shi naira dubu ɗaya ne cin shi haka nan za a yi canjin shi tiya da tiya shi ne sai ce su jinsi wa uku, sawa'un sai ka ɗauko sawa'un wannan zinaren ka ce shi fi kyau wannan kaza wannan kaza dan zinaren wani ya fi wani to in an tashi sarfu in dai cinikin sarfu ne ba cinikin kuɗi ba ne in cinikin kuɗi ne za a iya cewa wannan ƙila buhun shi naira dubu ɗari ne wannan buhun shi ko dubu ishirin bai kai ba in a kuɗi ne in siye za a yi amma in canji da canji ne ba fa za a kalli wannan ma abinda na baka shi za ka bani kibir huwa mudrubuhu sakwankwanin shi da wanda aka kera tibr shi shine lokacin da aka hako zinaran ai za ka ganshi ga yana tsakonkwani ne wani lokaci tuma. tunda abu ne da ake kwakulo da shi kwakulo shi a ƙasa to in an kwakulo shi ga nan gaja-gaja da ƙerare in an tashi duk awon shi awo ɗaya za a yi ko muratsala za a yi ko sanja ko ma wani irin abin awo da tiya za a auna da sikili za a auna da buhu za a auna da me za a auna awo da awo saboda ka da tibr da madrub kerere da wanda ba kerere ba shi shine danyen shi danyen shi zace kuku gudaddade shi duwar watsan shi da kerere sahihu wa makasuruhu wanda yake wajen kira ya fito kas da wanda yake wajen kiran sun karere ya diddiga ne in dai an tashi aunawa iri ɗaya za a yi awa. misali ba zan ce ni ka kalli naka wannan dameji ne misali ai duk kamfani duk kamfani za ka iske ko yadi ne misali zai ka iske wannan yadin a ce dameji wannan yadin ka ji an ce wannan lafiya loga ina ma an sa shi a laida sai kasuwa to in dai cinikin sarfu za a yi ni nawa ga irin shi kai naka ga irin shi ni ina son irin wannan kana son irin wannan kilo kawai za a auna nauyi za a auna nawa wai damejin zinare ne naka zinare ne kerare to a nan wurin in dai zinare ne da damejin shi da mai kyan shi kilo ɗaya za a auna wato nauyi ɗaya za a auna canji da canji an gane wannan ko sai mala ya ce sawa'u saboda haka waɗannan ɓangarori da malin ya kawo su ajiya don Allah rike mana su in mun shiga cikin karatun nan kada karatun nan ya rikici buyu ne kun san shi mai wani littafin ya ɗan bambanta da wancan kuma kana ƙara gaba ne kana ƙara samun wasu dokoki da wasu matakai Allah ya ce mu fe mu sai mu je littafi na gaba littafi na gaba